gwamnatin jihar taraba ɗaya daga cikin joyin da suka kafa dokar hana kiwo a najeriya ta ce ba gudu ba ja da baya wajen su wata da wannan dokar duk kuwa da korafe-korafen da ake game da sabon dokar rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin jihar tuni ma ta kammala aikin ɗaukar zaratan jami'an hana kiwo da za a yi wa lakabi da yan mashal kuma an ɗauko goma goma daga matakan mazaɓun unguwanni wato wadwod inda za a ba su horo na musamman kafin baza su a kanin hukumomin jihar goma sha shida to sai dai kuma da yake karin haske ga manema labarai bayan wani taron sirri da aka yi da sarakunan gargajiyar jihar taraban mataimakin gwamnan jihar haruna manu ya ce dokar za ta soma aiki ne daga wannan rana ta 24 ga wannan wata na janairu ta kuma samu amincewa sarakunan gargajiya yayin da kuma za a soma aiwatarwa ne daki daki uh, the law comes into effect on 24th of january 2018 an kafa wannan doka ne domin samun zaman lafiya kuma za a fara daki daki inda za a soma da tanadar da wurin kebe dabbobi da makiyaya kana da asibitocin dabbobi a ciki sannan a horar da jami'an sa ido wato marshal Haka hakanan za a gudanar da fadakarwa tun daga matakin kananan hukumomi domin ilmantar da manoma da makiyaya fa'idar wannan doka don haka ba haka ga tsokawai za mu soma dokar ba a cewar mataimakin gwamnan jihar taraban to shun the temptation of introducing politics into the ranching law to sai dai kuma yayin da wannan sabon doka ke ja ce kuce wasu masana na maganin fa akwai abun dubawa rabu ibrahim bafa waziri tsohon jami'in tsaro ne kuma tsohon Majalisa da goki ya ci kafin kafa irin wannan doka akwai matakan da ya kamata a ce jihohi sun ɗauka. yan majalisun mu na jihohi haki ya koma kansu dole ne in aka ce eh wasu na wasu wajajen suna cewa kar a yi kiwo a bayyane eh kiwo a bayyane gaskiya yana bada wahala yana kawo fitina amma me kuka tanadar dole ne za ku za ku fitar da ku katange waje ku ce to ga wajen nan ku zanna a nan kafin mu nemo muku babban wuri idan ka yi tanadi ya za a yi dokan amfanin doka fa don a zanna lafiya idan doka zai dawo fitina kaga bai da amfani so gaskiya kafin a yi doka ya kamata a yi provision na alternative ga inda za a kara mutane nan da dabbobin zana su kiwo kamar bafa waziri shi ma wani masanin dr agosu ba mai yi ya ce ai wasu dokokin da ake faɗi na burtali ko kuma hurumin dabbobi akwai fa bukatar duba su domin tafiya da zamani kamata mu sake zauna mu duba mu ga menene za mu iya mu yi wannan kasan da bai kare girma ba mm. ga jama'a mu sun kare yawa dabbobi sun kare yawa me za mu iya mu yi yadda za mu iya mu ci gaba ba tare da muna faɗa a kan kasan ba dole ne mu duba to a nan ni yadda nike gani eh, ba dokoki kawai za a yi ba dole ne mu juya mu eh, kalli science ya ba mu ansa a nan domin akwai yadda scientifically za mu iya noma a kasa kaɗan sannan ya ba mu mai yawa sannan kuma akwai yadda za mu iya lura da dabbobinmu a cikin fili kaɗan sannan ya ba mu result ɗin shi ma mai yawa ya mako dai zuwa yanzu kusan jiyoyi uku zuwa hudu ne ma suka fara irin wannan doka na hana kiwo a fili yayin da gwamnatin tarayya ke haraman sama aiwatar da shirin samar da wurin kiwo wato koloni ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga Jalingo a Najeriya. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ke ko a tashi sama.